Africa TV3 haske leka gidan kowa. na'am مثمرات malik إذا تعهدها cewa cewa ya yi alkawari da tunda Allah su ta'ala ya gafarta mashi ne saboda gaskiyan da ya yi sai ke cewa ya Allah ya ce manzo Allah sallallahu saboda wannan gaskiya da tuba gafartawa da Allah sallallahu alaihi ya saboda gaskiya na yi wa Allah sallallahu alaihi alƙawarin ba zan taɓa ƙarya ba har ƙarshen rayuwata dan uwa yar uwa mu zo mu yi kamun baya mu ɗauki alƙawarin ba za mu yi ƙarya ba mu dauka wa Allah subhanahu ta'ala alƙawarin ba za mu yi ƙarya ba ƙarya babban zunubi ne yan uwa yana cikin manyan kaba'ir manyan zunubai domin daga cikin nau'in karya wanda yake babba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abi Bakar ala uhaddithukum bi al kaba'ir thalath al ishraku billah wa al walidain wa az zur da faɗan ƙarya azzu az zur shine ka faɗi abin da ba a yi ba ka kago shi az zur ka ce ka gani baka gani ba ka ce an yi ba a yi ba ka ce na ji baka ji ba wannan shi ake cewa ƙaunar ƙago ta kai kai tsaye wannan shi ne mafi shirin ƙarya balle haka zo ka rantse a kan shi yaminil ghamus rantsuwa irin wadda za ta nitse ka a cikin wuta ka ce wallahi ka za aka yi kuma ba a yi ba ka yi faɗa ka kawo Allah subhanahu ta'ala akan abin da ka san ƙarya ne wannan wallahi ba wani fitar da kono ba wani kafara da za ta yafe maka wannan sai komawa ga Allah subhanahu ta'ala ka daina wannan ba ka yin gaskiya ita ce tsira ƙarya babban zunubi ne min akbaril kaba'ir manzo Allah sun shi ala wa qawlu wa kana muttaki'an fajalasa thumma qala ala wa qawlu zuwa ala wa ala wa kaunar zuwa fama za a layu kare roha hatta kuri na laita manzo allah sa ya dinga maimaitawa cewa wa kaunar faɗin ƙariya ƙiran ƙariya ƙago ƙariya allah su ta'ala kotilal harasun an la'anci masu ƙago ƙariya su ƙirƙira ƙariya su gutsiri faɗi ba tare da abu ya kasance ba subhanallah wannan ita ce muke ɗauka ba komai ba musula wanda ya tashi zaune domin ya nana ta cewa manya-manyan zunubai ne masu halakarwa duk abin da aka ce cikin manyan kaba'ira babban laifi ne muna karya muna giba muna annamimanci amma muna ganin masu wani laifi cewa su suke da laifi amma mu gana mu bamu san girman shi ba wanda ke bata al'umma wato ya jagalgala komai ƙarya da giba da annamimanci da haka yar uwa ɗan uwa wajibi dole mu kasance masu gaskiya mu ɗabi'antu da ɗabi'an gaskiya mu aje ƙarya a gefe ba ta musulmi ba ne mutuna a ba sufiyan radiyallahu an kafin ya musulunta ya je wajen Sakin rum herakl herakl wasiƙa ta zo mashi daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa aslim taslim yu'tika allah wa ajraka maratain ka musulunta za ka tsira allah su ta'ala zai baka lada so biyu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum uku suna lada so biyu daga cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi cewa mutumin da ya imani da annabin shi wanda aka tuba mashi sannan kuma da nazo ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato misalan manzantaka ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna lada biyu sai ce yi utika Allahu ajra kama gata'in Allah zai baka lada ninki biyu zai ninka maka ladan da kai kana bauta akan addinin annabi Isa sannan kuma ladan da kai ta shiga addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da barin duk wani addini da ba shi ba ce idan kaki kuma za ka ɗauki nauyin fa'in abaita fa inna alaika ismal arisiyin idan ba kai ba kana da zunubin duka mabiyanka domin kai ka jawo musu kin musulunci kai ka hana su shiga musulunci a takaice mahallin shahid shine sai da ya ga wannan takardar ce waye wannan waye wannan da zai yi magana da sarkin rome wanda yake ya fi kowace daula karfi a lokacin zai magana da shi da irin wannan lafuzin don haka sai ya kira yake cewa akwai waɗanda suke yan garin su suka ce eh da haka yake ce waye ya fi kusanci da shi suka ce gashi nan abba Sufyan lokacin ya je kasuwanci Sham lokacin bai musulunta ba don haka sai yake cewa zan tambaye ka tambayoyi ka an samu ko kuma idan ya yi faɗi ba gaskiya ba ku faɗi cewa ba gaskiya yake ba ya kawo tafinta wanda zai dinga tarjama zai dinga fassara abin da ake faɗa daga cikin tambayin da yake mashi cewa me ya umarce ku da shi shi na mu da gaskiya yana amurtar mu da kame kai da rashin zina yana amurtar mu da sallah yana amurtar mu da cewa mu daina shirka cikin tamboyi muke ce mashi yana yaudara a yi alkawali da shi ya saba su fiye nake cewa baya yi amma yanzu mun yi wani sulhu da shi to sulhu na biya. mun yi yarjejeniyar tsakaita wuta tsakaninmu da shi ba ki tsakaninmu shekara goma ba mu san me zai yi ba a cikin wa'annan shekaru ce ban samu wata kalma da zan dan shigar ta suka a wannan ba sai wannan kalmar ce ba mu sani ba ya san musallin ba zai saba alkawarin da aka yi ba amma ce ba mu sani ba me zai faru me ya jawo shi duk ya faɗi gaskiya duk abin da aka tambaye shi cewa suna shiga cikin addini mutanen da suke cikin addini suna karuwa ko suna raguwa ce suna karuwa ba sa raguwa akwai wanda in ya shiga zai fita saboda fushi da addinin shi a'a ba sa yi me komai ya faɗa ya faɗi gaskiya makiyin shi ne lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai mishi kariya ba me Abu Sufyan yake cewa fa wallahi laula an ya'thiru alayya kaliban lakadhabtu ce da ba dan a kama ni cewa da girma na ina jagora nayi yi ƙarya ba to da na yi ƙarya wannan kafiri ne lokacin abasufiyan amma ɗabi'a ta kwarai da ke cikin zukatansu kowa ana iya samun wanda ba musulmi da ɗabi'a ta gari an gina shi akan shi an halicce ta akan shi an halicce shi akan ta shi da ba dan a kama ne da ƙarya ba da wallahi na yi mashi ƙarya da na faɗi maganan da ba haka ba da na yi suka mummuna a wajen wannan sarkin gare shi domin idan ya yi suka hirakal ya karbi sukan da yawa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ja lokacin hirakal ya zo ya taso da runduna ya zo ya ki manzon Allah sallallahu alaihi a gama musu da manzon Allah sallallahu alaihi sun huta amma saboda girma na son gaskiya da ganin shi matsayin shi dattijo jagora na shawa a ce an kama shi da ya taɓa yin ƙarya yasa ya faɗi duk abin da aka tambaye shi ya faɗi daidai gaskiya da al'amarin yake ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi amana ne manzon Allah sallallahu ba yaudara bi yaudara ba kamar haka ba yana da gaskiya bai taba cin amana ba duk a cikin bayanin shi tare da cewa makiyin shi wannan ita ce sifa ta gaskiya wannan kafiri ne ina gare mu mu musulmi wanda ya kamata mu simfantu da sifa ta gaskiya amma yanzu ƙarya ta zama akan kowane mataki matakin shugabanni matakin 'yan siyasa matakin ma'aikata matakin malam makaranta matakin ɗalibai matakin yara ƙanana matakin a gida mata da duka ƙarya ce ake yi cikin ƙarya ake rayuwa ya yi ƙarya kuma ya maka dariya wata ƙarya ƙarya ya yi eh, dama ƙarya na yi subhanallah alkarib muna wasa da hurumatillah muna wasa da iyakokin allah subhanahu ta'ala wanda ya shata mu ne ce kada mun kaza mu keta iyakan Allah sa ta'ala sannan kuma muna dariya muna murmushi muna ganin cewa ba mu yi komai ba ƙarya mummunan ɗabi'a ce wanda bai kamata a ce musulmi ya kasance tare da ita ba cikin hadisin da imam tumiri ya rawaito wanda wasu malamai su yi magana akan raunin shi kuma sun inganta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye cewa musulmi yana ƙarya shi ba zai yi ƙarya ba don haka bai ba ta cikin ɗabi'a ta musulmi kwata-kwata cewa mutum ya yi ƙarya musamman idan mutum ya zama jagora wanda ake kwaikwayo da shi ƙarya haramun ce ga kowa to amma tana haramta gaskiya tana waje ba sosai idan ka zama jagora wanda ake ganin kalman ka maganan da ka faɗa daidai take ka so ka zauna a majalisi ka dinga shara mutane ƙarya ka dinga faɗin abin da ba haka aka yi ba ka ce ka yi kaza ba ka yi ba Mutunci ka zai zube a wajen mutane sannan kuma zai zube wajen allah subhanahu wa ta'ala kwaikwayo da kai da ya kamata mutane su yi koyi da abin da kake yi ba zai yi ba saboda sun san cewa kana da ƙarya ƙarya a wajen malaman hadisi takan yi kwandemin din mutum gaba daya ba ma sai ya yi kanya ba da an fahimci cewa wani lokaci yakan kara a cikin magana ta normal magana da ake da mutane ba wai sai magana wadda take ta wato hadisi ba idan suka fahimci cewa yana karya wannan hadisin nashi ba za a karbe shi ba kwata-kwata bayan da za a yi wani idan suka gama kana zama wajen shi ce to wane yana zama wajen wane makaryaci na goto hadisi shi ma ku guji hadisin shi kawai zuwa wajen majin sun shiga zauna to ina ga yanzu malamanmu da jagororinmu duk kasance masu karya shi yasa wata rana imamu zuhuri yake faɗan wani hadisi ga khalifa na lokacin sai khalifa yake ce mashi kula da abin da kake faɗa ya kai imamu zuhuri kaza kaza aka yi sai ke ce mashi wai hakaicinka ce wallahi da allah su ta'ala ya saukar daga sama cewa ƙarya halasci ba zan yi karya ba a saukar cewa daga sama halas ne mutum ya yi karya to ni ba zan yi karya ba to ina ga cewa kuma haramun ce balma tana daga cikin manya-manyan zunubai don haka mu kasance masu gaskiya mu lizinci gaskiya za mu samu rabauta wajen allah subhanahu wa ta'ala za mu samu rabauta a rayuwarmu ta lahira za mu samu rabauta a rayuwarmu ta duniya za mu samu kusanci zuwa ga mutane za mu samu kusanci zuwa ga bayan allah su mutane za su so mu allah su zai daga darajar mu sannan kuma za mu mallaki dukkan ɗabi'u na gari za mu mallaki dukkan ɗabi'u na gari gaskiya ita ce matsirata ba wani abu da zai tsirar da mu sai gaskiya kamar yadda ake cewa karya fure take ba ta yaya wani wata matsala ta karya ita ce duk lokacin da mutum ya yi karya to ya fara yin karyayyaki kenan masu yawa domin ya danna karyayyakin da ya yi ma'ana idan mutum ya yi karya ya ce ya yi kaza daga baya ko ya yi nadama ya san cewa ya karya ba zai iya barin wannan karyan ba zai ci gaba da yin karyan nan ya kara in ya ji wani majalisi ya kara yin karya ya kara yin karya saboda ya danne wa'annan karyayyakin da ya da kada su tashi kada a fahimta bayan kuma wajen Allah subhanahu ta'ala sanannu ne ya Allah ka sanya mu cikin masu gaskiya ya Allah ka shirya da zukatanmu zuwa su faɗi abin da yake daidai a ko ma'aikata abin da yake daidai ya allah subhanahu ta'ala ka nisantar da mu daga karya ka sanya mu cikin waɗanda suke masu kyakkyawan zance masu magana ta gaskiya a yaushe a cikin kowane hali ta zama mana ɗabi'a allah muke roƙo mu na jagora akan rayuwarmu ya shirya da mu zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi lokaci wato ya hararo ana ce mun lokaci ya yi za mu ci gaba a shirin wato shiri na gaba nake muna sallama irin ta addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهد المربي على ساق الفضيلة مثمرات تقوم إذا تعهد المربي